oho ina na san shi yana nan wani baki ɗan kaura mai niya faiza ta ce ai sai na kai tafuka na da suka sha adon lalle na rufe fuska ta suna ta dariya shi kuwa murmushi kawai ya yi ya ce haulatu ba a sirri da ke na ce daman kin san shi ai kika rufe mu a baibai ta ce a ba gashi yanzu na ba ku mamaki ba abdullahi ya ce lalle ɗan iska yau kuma 'yan iskan idanun bisa aminiyata suka fada sai ɗago kai daga kan waye shi ya ce kai ya ishe ka hakan nan abdullahi kai ka tashi ma ka tafi lokacin tafiyar ya yi ko anan za ka kwana yau ya ce in na kwana na yi laifi ne bai kula shi ba suka ci gaba da kwasar girkin haulatu sai da kowa ya ƙat shi da kansa ya yi sabon dina a yadda yake sarrafa hannayensa wajen sabon ɗin za ka fahimci lalle namiji ne wanda zai tattala matar shi matuƙa wanda zai lallaba matashi fiye da abdullahi haulatu to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba abdullahi ya miƙe yana faɗin haulatu zan wuce zo ki ji mana umma mata miƙe ta ce ni ban ɗaki za ki nuna min a cikin gida gaba ɗaya suka fice da gani sai malamina da ban san sunan shi ba a sannan ne na fahimci sun fita ne duka don su bar mu mu biyu ya ɗan motsa a cikin kujerar shi sannan ya ce fa'iza wannan kira yi daɗi yana amsa kowa a sassan jikina ban iya na amsa ba sai ƙara dukar da kai ina murza zoben hannuna ya ce har yanzu ban yi abin da zai sa a sake da ni ba ko sai na kai ga durƙuso bisa na domin wannan afuwar fa'iza sai na ɗan fiddo ido na ce ta yaya malami zai durƙusa wa ɗalibinsa ta dalilin yana son ɗalibar soyayya mai yawa ya faɗi cikin kwaikwayon maryata. da a ce banga yadda yake ciccijewa yana cin magani a aji ba sai na rantse cewa ba shi ba ne lalle so ba dama ne tojin na yi shiru ina tauna maganarsa sai ya katsani da cewa shin fa'iza ta da gwani ne tsakanin giwa zaria ko kaduna sai na yi dariya cikin jin kunya na ce don me ka tunanin wannan mu ba ma haɗa taura biyu a baka murmushi ya yi nima murmushin na yi cikin jin shauki za da gaske nake ni ina son zaman aure da ke shin za ki iya auren malamin makaranta ɗagowa na yi na dube shi da dukkan idanuna na ce ai babana ma malamin makaranta ne ya ce eh wai don kin fito daga gidan masu hannu da shuni kamar hakan zai zama takura ya faɗi cikin murmushi a'a ina da gyara cikin kalamanka ban fito daga gidan masu hannu da shi ni ba na dai fito daga babban gida mai babban suna tafi ya yi min sau uku ce to menene bambancin guda biyu na ce akwai bambanci da yawa babban gida kuɗi bai yi yawa ba amma babu yunwa babu rashin sutura a cikinsa sannan masu shi da cijan kware ne masu magana ɗaya idan kuma ka ce tajirin gida to kana nufin gidan hutu wannan karan dariya ke yi sosai wadda ta sanya ni shagaltuwa a kallonsa kyawunsa na ƙara ƙayatar da zuciyata ya ce na yadda da ke fa'iza to amma fa sai kin ƙi ji kin ƙi gani a tafiyanmu abin da na gani ina so da zuciya guda ba zan iya munafutar shi ba ina da tabo fa'iza wanda na san da zarar an fara ganin matare za a kawo sukarsa duk da an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi ina jin kunyar kaifin idanunki ya yi ɗan murmushi ya ce wato ina son mata fa'iza ina son su da yawa na yi amana da cewa har gida za a biyo ki a gaya miki wannan sai in ba a gan mutare ba amma na yi miki alkawari fa'iza tsakanina da na daga kanki to na daina son mata na yi miki alkawarin bari har abada in har kin amince ki zama uwar iyalina daga ganina da ke na farko zuciyata ta gaya min ke ce mahaɗin rayuwata mafi cancanta ƙaunaki ta fara ne daga ganina da ke na farko na rasa natsuwar zuciyata a tsayin wani ranar da daren baki da da nake kwatantawa haulatu kamanninki da labul ɗin karatunki take ce min ke babbar ƙawata ce a sakandare da take yawan bani labari shine ta haɗa mana wannan dabarar ta dina ta kuma tura ni in ɗauko ku gaba ɗaya tarihin ki na ji shi haulatu na kuma ƙara tabbatar wa kaina ina son fa'iza shin na samu karɓuwa a gurin fa'iza kaina na sun koyar ina murmushi abun nan da masu iya magana ke cewa labarin zuciya a tambaye fuska don zuciyata ta yi na'am tun ma kafin ya furta har nake jin cewa ba son mata ba ko mata ɗari gare shi zan iya zama ta casa'in da tara in hannu ce uwar 'ya'yan shi domin yana da duk abubuwan da za a so shin a kansu ga dai ilimi ga kurciya ga kuma kyau ni dai ban ga sassa ba sai kuwa na ce ko da ban furta ba kallo ɗaya za a yi min a tabbatar da na fada a matsananciyar ƙaunarka daga lokacin da idanuwa na suka fada a kan kamalin magana nake a zuci ban san cewa a fili nake yi ba gani ya lumshe idon sai ya buɗe ya ce na gode shi ya tabbatar min ya ji abin da na ce wannan sai ya tuna min da lokacin da na karɓi tayin soyayya ya yi aliyu a zaria ga shi ban ci ribar waccan ba na amsa ta biyu to kada Allah ya ƙara ɗanɗana ɗacin ta To cikin ɗan lokacin nan mun tattauna abubuwa da dama mun ƙara fahimtar juna har zuwa lokacin na kasa tambaye shi sunan shi. Sai wurin karfe goma haulatu ta fargar da mu da ƙyar muka katse hiran muka fito zuwa mota. Ina ganin ummi da haulatu na gulma suna raɗa da dariyar shegantaka. ni dai ko kula su ban yi ba. don na san da ni suke akan hanya ma hiran muke yi ya gaya mun ya dukan karatun shi ne a ƙasar taiwan kuma shi da abdullahi 'ya'yan abokan juna ne da ƙyar muka iya yin sallama don sai da ummi ta shige ta bar mu sai shigowar hancin motar ya muftawu ne ya samu kai sallama ya jira fitowar shi da yin fakin ɗin shi suka yi hannu sannan ya shiga motarsa ya tafi har zai fita gate ya dawo ya min hon na jiyo hau lambar wayaki na manta fa'iza na ce ni da ummi ba mu da waya ya ce saboda me na ce an hana mu riƙewa ne hannu ya sa ya ɗauko tashi a gefe ya cire layinsa ya ce ki riƙa wannan saboda ni fa'iza na yi alkawarin ba zan zamo mai hana ki karatu ba ya cire layin ya miƙo man waya sabuwa dal na rasa abin da ya hana ni ƙin karɓa na kuma rasa wanda ya sa ni yin godiya wala allah soyayyar ke kenan oho faɗa na duniya babu irin wanda an rabi ba ta yi min ba a wannan daren ta inda take shiga ba ta nan take fita ba ha sai da na saka kuka na farko daren da muka yi na biyu tsayawa a waje da namiji tsayin karfe ɗayan dare na uku wayar da ta ganne da ita shin da izinin wa na karɓo ta ta ce don bakwa gaban iyayenmu ba zan ci su ba abin da ya zaunar da ku gidan nan shine karatu ba zance ba wannan wayar dole ki maida masa a basa gobe gaskiya ba da ni ba ba a gidana za a kare dokar danginmu ba gara ma ki sake tsari gobe abu na farko da zaki fara da zarar kun shiga makaranta shine mayar da wannan wayar yayan muftawu bai ce komai ba haka na kwanta zuciyata ba daɗi da haushin antirabi duk kula mazan da ummi ke yi ba ta taɓa yi mata faɗa ba sai ni da na yi sau ɗaya ni da nake da niyyar aure ma ba taɗi ba irin na ummi da zuciyata ɗaya nake son malamina da gaske auren shi zan yi in Allah ya yarda ina son ki fa'iza amma idan ni ba kya so na to ko za ki kashe ni ki yi amfani da kibiya sai dai kar ki taɓa ɓangaren zuciyata don kuwa a nan ne kiki girki mu kwana lafiya sakon da ya fara shigowa cikin wayar kenan da na saka layin da ya bani cikin kwalinsa me zai sa in ƙika na tambayi kaina cikin murmushi to ni ma ina son ka na baiwa kaina amsa don haka na baiwa malami na amsa ka cusa mun soyayya mai zurfi wadda ba wata kibiyar da za ta iya harbota ina ma za ka iya ganin tawa zuciyar don hango irin son da nake maka malam daga wannan na kashe wayar gaba ɗaya to washe gari tun asuba ni ce farkon yin wanka a gidan ban jira ummi ba balle ya mafitawo da ke sauke mu ya wuce ofis na yi tafiya ta ni kadai saboda fushin da nake yi da antirabi ban yi ko tunanin wani abu wai shi karyawa ba babban muradi na in ɗora ido na a kan lakcira kusan ce farkon shiga lakcarsa ta karfe goma na safi ka ni fa'iza na shiga uku don kuwa na yi zurfi a cikin soyayyarsa fiye da kima akwai wani siri da ke cikin ƙwari idanunsa da ba dun maza Allah ya mallakawa ba sai dai kuma cikin rashin sa'a bayan ajin ya cika ya batsi sai ga sakon lakcara ya ce ya mai da lakcarsa karfe biyu na rana kamar na fashe da kuka daidai lokacin da wayar da na jefa a jakata ta kama tsuwa cikin rashin kuzari na amsa da tunanin yadda zan yi in mayar da ita ɗin kamar yadda an rabi ta yi umarni murya mace ke tambaya dokta ne na ce ba shi ba ne wace ce sai kuwa aka ce ke mai magana wace ce sai kuwa na ce Mata shi ce sai kuwa ta kyalkyale da dariya ta ce ki ce haulata sani na gaishe shi kuma inda hali yana jiran ki a ofis ɗinsa saboda ki ya ɗage laccar ku zuwa anjima ba zai iya shiga laccar ba sai ya ganki kunyar haulatu ta kama na ainin yadda ta yi ta canza murya ta mace ni na yi taɓar gaza na yi shuka a idon makwarwa to jiki babu nauyi na nufi inda haulatu ta kwatanta min cewa nan ne ofishin nasa a ofishin akwai hoton gwamna mai ci a lokacin da na shugaban ƙasa sai na mai mataba sarki sanda na yi sallama rubutu yake yi amma bai kasa amsa mun ba na samu kujera na zauna har ya ƙare sai ya turo min folda ɗin da yake rubutun na sa hannu biyu na amsa ko da na duba not ɗinsa ne da na yi misan har guda biyu cikin rubutunsa mai ƙayatarwa da ban sha'awa na ya kai ga ɗan ƙarfen da ke leƙe saman ƙofar shigowa ofishin da ban rufe ba sunansa ne raɗau dr nazir sani wato dokto yayan haulatu ne uwa ɗaya uba ɗaya ta yi min irin wannan ninkewar kai abin da mamaki har mun yi sallama na kai bakin kofa sai na juyo na ce na yi mantuwa ne ta me fa fa'iza na dawo a natse na ciro wayarsa daga jakata na miƙa masa ya sa hannu ya karɓa yana faɗin ya kika dawo min da ita na ce an rabi tana ta faɗa ni ita ce ta ce na dawo maka da ita ba za a bani na riƙe waya ba sai na yi aure ya yi shiru cikin kallona da murmushi ya ce sai na ji na ƙara son ki na kuma ƙara yadda da cewa da kika yi ki ɗin 'yar babban gida ce abun da ban taɓa ji ba a wannan zamanin 'yan mata kamar ku a jami'a iyayenku sun hana ku rike waya kuma kumbi anyway ki ce ma anti ya ta yi hakuri ba za ki sake riƙe waya ba sai kin zama matar dr nazir insha allah da sassarfa na ƙarasa ficewa daga ofishin ina murmushi yini ranar zungur na ƙare shi ne cikin tunanin dr nazir da maimaita ambaton sunansa cikin zuciyata sakon bayan sakon minti bayan minti awa bayan awa son dr nazir ƙaruwa yake yi a raina yana ƙara haɓaka abin zuciyata to soyayyen mu da dr nazir ta yi nisa da ƙarfin da ta zama sananniya a tsangayenmu tsegumi kan iri-iri an kawo mun akan yawan 'yan matan da nazir ke da su cikin makarantar na kan toshe kunnuwa na ne kamar yadda ya ce ko in hannun riga da duk wanda ya kawo min tsegumin